Shugaba Buhari dai ya ce yana takaicin yadda za a ce jam'iyya ɗaya ta lashe duk kujeru da ya ce wannan ɗabi'a ya dace a magance ta. Hukumar zaɓe ta ƙasa dai na kula da zaɓen ƙananan hukumin Abuja ne guda shida cikin dukkan ƙananan hukumin Najeriya. amma gefe guda ita ke ba da rajista ga hukumomin zaben jihohin don gudanar da zaben sai dai jihohin ba su fara amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a ba wato card reader darakta hukumar zaben nick dazan ya ce sai an samu garan bawul kafin gyara ayyukan hukumomin zaben jihohin idan an karfafa sai da aka karfafa ita hukumar zaɓe na tarayya tana iya samun kuɗinta kuma tana kashewa ba wanda ke zuwa ce ga abin da za ku yi ko kuma ga wanda za ku bashi ko tallafi da samu ya ci zaɓe to ina ganin za a sami ci gaba a wannan fanni. Idan aka samu wannan za a kai ga kaucewa irin wannan jin labari a ce jam'iyya da ta cinye duk kujeru ko kansila ba ta bura wasu ba. In an kauce ma irin wato a da ita hukumar zaɓe na jiha kamar 'yar an ta sai abin da gwamna ya ce to in an daina wannan to tabbas za su yi aikin su yadda ya kamata amma in aka ci gaba kamar yadda ake yi inda ma idan wani jami'i na wato hukumar zaɓe na jiha ya je ya wani sokaci a wani waje wanda ya bambanta da ra'ayin gwamnati a saukar da shi bayan da za a yi a ce za a ma mutane adalci. Me 'yan siyasa ke cewa ne Dr. Abdul Ahmad Ishaq shine kakakin jam'iyyar adawa ta SDP. Gwamnoyin jihohi sun fi son su ɗora waɗanda suke kusa da su saboda na ɗaya suna samun kuɗi kan wannan na biyu suna abin da suka ga dama. To a jam'iyyance da kuma maganan demokaradiyya wannan abu bai dace ba kuma abin da muke kokari kowane gwamna da kuma su ananan hukumar. hukumomi su sa gaba da Allah a yi abu cikin gaskiya kuma menene wannan gaskiyan muga inda za a yi amfani da card reader shi ma babban jami'in pdp ya arewa maso yamma faruk ahmed gusau ya ce kanwar ja ce a dukkan jam'iyyun ina magana dukkan gaba ɗaya ai gwamnonin ke ai kowace jiha da doka ta jiha ta bayar shi gwamna shi ke gwamnatin jiha ita ke za ta kula da zaben ƙananan hukumomi sai dai a irin wasu jihohi da na yanzu saboda kadiri da da aka kawo kila ya ƙara tantancewa ba a ba da retarin form wanda za a cika cewa ga wanda ya samu kaza ga wanda can suke cika abun su a can ainar tasu babu chairman din da an kawai cewa ya samu a dubu kaza babu kasalan da an ce ya samu a dubu kaza ya kada waye dubu kaza illa dai kawai an ji an ba su certificate to kaga shi da muke ce mu nadi ne ba zabe ba zaben kasa baki ɗaya ya samu raguwar sukar magudi ne biyo bayan amfani da na'urar tantancewa shin yaushe jihohi za su fara amfani da wannan tsara nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya